Ake ganin protest ɗin. Kamar yawanci 'yan kudu ne ke yi ko? Eh, eh I think yawanci gaskiya. Because mu nan ba mu da, ba su harasin mutane a nan kamar can. Oh, haba. Kusan an fi yin irin internet fraud ɗin ya fi yawa. Eh. So they treat, suna treating kowa kamar suspect. kin gane da sun gaba musu ba kawai they just um, sit violating rights in ka su su duba phone ɗinka ko da sun ganka da laptop ke kai dan yahu ne ba ya kai dan yahu ne ko su ce sai ka ba su kuɗi irin abubuwan nan munan da yake mm. babu masu yi sosai so ba su cika harasin mutane sosai ba gaskiya ba dai sani ba mm. irin ƙauyuka ƙauyuka irin outskirts Abuja dai is peaceful ka. Eh. Mm. gaskiya kuma mu yan arewa ba mu da irin 419 din nan damu gaskiya eh, eh eh namu daban ne Lagos <laughs> Now we're kidnapping the Boko Haram. yeah, the Boko Haram. Multi Lagos <laughs> suka fi yin wannan fo wannan da mm, mm, mm, wannan yahu yahu da yan irin Enugu din nan. All this Igbo, Igbo, waye waye. Amma Lagos is the number one. amma yanzu da kin ga sun fara ganewa cewa in an yi protest they can get what they want ina ga wannan protest din zai ci gaba kin gane not only na SARS na it will be other things haka mutane mm, other yeah. things ba eh ai ba a ta ci gaba a ta protest ba kuma gaskiya so feasible we need to move on ni i am with it amma mm. kuma Nigeria ne head in ma protest on why ne ke leading abun why ne in charge of mm. abun why is zai evaluating ko an yi ko ba a yi ba why ne zai checks din ne abun kawai kawai a tabin crowd mutane ba destination mm. amma kin san yanzu da social media fa kin ga ko nan a UK a ni yau a ni a Birmingham mutane da yawa sun oh, je an eh, eh, eh, ni a France so yanzu kin gane saboda wannan movement din irin ana mm, mm, yi so yana sa pressure on our government akwai wani ma tweet ne da na gani Mm. Okay, Kisan Yemi Osunbajo ya yi magana ya yi tweeting abubuwan da za su ke so su yi za su haɗu ran monday za a yi menene dai abubuwa abubuwan nan to shi ne sai mm. a picture sai ya sa irin picture shi da hoton shi da kamar irin papers in news shi ne sai mm. wani ya ɗauka ya ce jisu wai sai da international media suka ɗauka since mm-hmm. they only care about abu international yadda za a gan shi sai sa suke taking action sai ya ɗauki mm. cikin picture in sai gashi irin papers ɗin da ke ko print out ne haka da ke gaban shi BBC mm. News wani wani international news media ne kin gane mm-hmm. irin kwai duk gaba irin gashi ne it's so obvious dan ba su son ai tanishin image din su so eh, kin eh, ga eh, mu sa suke yi yeah mm, mm. kuma it's a very sensitive topic tunda mutanen gari sun ce police na zuwa na kashe su anyhow wallahi people are meant to protect you an zuwa na kashe ku mm. kin san yanzu next ma ai politicians ne za a za a farma wallahi amma yanzu social media ɗin ai yana sa mutane dole kin gane kuma kowa ya san abin da ke faruwa mm, mm, mm. ni ko i just hope that the same energy in election ya zo mm-hmm. a ɗauke shi like a yi making sure an yi counting a rage electoral malpractices inda ake yi like youth su tsaya su ce tabbata cewa irin ba a cuce su ba we need credible politi- um, candidates eh, ba irin mm. wanda kawai ka ji who dukan su ma dai mm, mm, ba gara waye ne yake ce mu wai ai youth wai youth ba za su iya leading kisa Nigeria akwai wannan abu ai yaro manya kaza ina abubuwan nan eh Ina ce to dan 80 year old ne zai iya leading Nigeria me dan 80 year old zai iya yi da dan 30 ba zai iya yi ba yanzu in mutum yana da company dan Allah da Annabi wa za ka ɗauka ya haidin maka complaint dan AC ko dan yaro za ka ɗauka because shine yake da drive gaskiya kuma da healthy suna da mm, irin mm. iya yin technology mm. kuma tunaninsu is current tunani what is current su kuma tunaninsu da ne irin abun da wani abu advancement tunaninsu baya kowane generation na da nashi yeah kuma kin ga a Najeriya ma ai population in youths duk yafi yafi yafi hmm, na manyan ba I mean see places like hmm. Canada France New hmm. Zealand mm. duk people mu muna muna ta recycling kuma a president but at least legislators a ce dai mostly yara I think it's kowa is fed up with the government kuma shi president in shuru bayamagana. magana sai ka ji kamar eh kuma in ya zo ya yi magana sai ga speech yeah i want him ya zo ya yi magana daga heart in shi me yake so mm, mm. how he's trying to at least mutane su ga cewa yes yana ji yana saurari his thinking his processing abin da amma mutum kullum ya zo ya karanta muku speech it's just ya karanta speech to sai ne eh, kuma ma speech in most likely wani kawai ya rubuta what they think he should mm, say but i think this is the beginning of uprising irin na youth da menene gaskiya a Nigeria kuma kin ga yanzu akwai irin me zan ce mutane a lot of Nigerians sun yi migrating out sun tafi irin Canada mm, mm, mm, a lot of doctors ma da suka zo nan so in fact yau uh, um, protesting inda aka a Birmingham a lot of them were doctors dan Allah Allah hmm? wow so kin gani it's like yanzu irin it's at the educated youth sun fito sun san ba yanzu so su za su yi waɗanda suke waje su za su ƙara driving ɗin kin gane wannan international media a san menene yake faruwa mm-hmm. don ba sa tsoro in sun zo nan ba wanda zai irin mm-hmm. kama su mm. kamar nan ma ina jin one of the reasons ma abin da ya sa ya zama successful is dan kin ga irin celebrities din nan Nigerian mm-hmm. celebrities su suka mm. fara zama kuma a lot of them most of them are educated irin ba da yunwa ba so I'm fi organizing ce okay za mu fito za mu peaceful protest ga this is what we're going to do it is so masses din the sai suka bi su to akwai irin dan wannan organizational abun nan eh, eh. za ki ga so irin ba a fito ana wani faɗa da ki sai da da akwai komi chaos So fara sosai eh, amma za ga it's very organized kuma they're always advocating irin don't go violent in nan kisa ai inda da ne da kawai tear gas za a sa musu a watsar da eh, su to ba an fara buge-buge an fara um, destroying properties in mutanen da ma su kansu their victims so amma kin a yaushe ne naga yau ma ana ca kamar wa'yan wa'yan su northerners wai sun fito suna ca su suna son SARS <laughs> oh my god abin da ni north ma dai kunya dai wallahi wallahi akwai kwanan na Abuja aha three days back ina jin akai hiring wasu mutanen mm bai karar about suka suka je suka yi destroying motoci kawai haka ne wallahi wai an biya su ni ban san an biya su bane ba to wani ciki kuma karshen ta sun je su kaɗan kika da suka bata musu motoci wadda yake masu protesting suna da yawa so sun kokari mm. suka kama wasu wani ma mm-hmm. ana jin ya mutu to cikin wani wanda yake ake interviewing in shi ake cewa irin me ya faru me yasa suka zo wai kawai su mm-hmm. an ce musu wai mutane na zanga-zanga wai su zo su watsar da taron you don't know me zanga-zangan ya affect su bi affect su ba eh me reasons ɗinsu kin ga irin ba wannan kawai su dai an ce musu ka zo kuma they are hungry for violence ne kawai shi na, eh kawai bari mu je mu yi irin abin nan su kansu ba san me yasa suka je suka yi abin nan ba kawai dai an ci ana zanga-zanga ba eh, su yi abin nan chairman in nan wani jabi park bai shi ya ce eh. musu su je su yi irin yan daba ɗin nan ne kawai aka sako hmm? Mm? To ko yau ma na ga wani ya sai posting wai sun yi blocking hanya 'yan protesters din a nan Abuja. Ba mm. wanda zai iya wucewa sai aka je aka kawo 'yan daba wai suka watsar da su. Mm. <laughs> So kin ga daga nan ne za a fara kuma violence a fara. Eh wallahi. Looting shops da abubuwa. Wallahi eh kawai abu is just too dicey ne. Wallahi it is. Su kuma I think from kuma protesting masu like ba za ku je ku ɗauki main hanya ba mm. ku ku kulle because at the end of the day wanda talakawa ne za su sha wuya su dan masu kuɗi suna cikin gari su yaro sun kun kulle hanyar airport wanda za su je da ne wanda za su je wani lupe wanda za su je duk su ne za su sha wuya amma ba su tunanin wannan na ma jan cewa wata wai wata wai pregnant woman ta ta eh, ta ita da dan ba eh wai me ba ta zuwa asibiti ne da an kashe an kulle hanya ko me kisan ni ma dai ban sanya ainihin story ba kai dai na ji ne wallahi abin dai ba a cewa komai but i feel kin ga kamar kuma su yan kudu sun fi iya hada kansu ma ai protest din yan arewa mm. gaskiya ba mu iya ba we have a long way ne long way mu ma fara da education da battling almajiranci da boko haram da kidnapping bandits nan eh, kai where do we even <laughs> start from Wallahi, kuma kin ga irin leaders din kuma wai a ce su ne 'yan arewan amma irin waya even worse. Ba shi ne ai. Kuma ba mu irin haɗa kanmu. Su kin ga duk eh. har yanzu ana ma cewa government ya yi za ki ga 'yan arewa a ta defending kuma su Buhari. Mm. Irin they are not performing. <laughs> <laughs> kawai sentiments Nigeria komi sentiments ba a bi gaskiya no sentiments ne kawai sentiments kin san what could have happened kin ga da Buhari ya hau nan I feel da yayi one term sai ya soka, mm. sai ya ba mm-hmm. somebody young kin gani mm-hmm, mm-hmm. kin ga kamar yadda mm. Mandela yayi irin kawai one time ya yi ya sauka ya ba wa'yansu so har yanzu ana ganin shi like a hero ya yi overstaying ba don ya san ya mm. tsufa so mm. Shima Buharan, I think that I eh, one term say Asamu, mm-hmm. somebody that is vibrant, charismatic, mm. young, mm. say Sakashi. gane mm. she, kuma he would da ya sauka da har yanzu ana ganin girman shi. Eh eh eh gaskiya. At mm. least ko da ma yanzu ma a ce team in shi let him ya kawo Yes, mm-hmm. ya create creating good team irin da suna da focus da abin nan. Ko ya bar ma VP din ya inga yi tun da mm. shi ko as the head sai ya bar VP din ya inga irin running affairs ya fito ya magana ya yi kaza ya yi kaza. Abu I worry kin ga yanzu aka fara wa'annan youths suna protesting gaskiya mm. abin zai je. Kasa dai at least dai in ma out of anything dai duk for the lives in da aka yi using a ce wannan abun ya yi aiki. An mm. yi reforming police in Nigeria. Ko da mm. su ma in kansu states in da suke ciki yadda ake barin su welfare in su duka ba a wani duk system in yayi dilapidating su kansu su ma kansu victims ne police din su ma victims ne mm. ya kamata gaskiya ana paying police teachers eh, mm. eh, medical staff irin nurses eh, a da gaskiya din mm. su da kyau irin lab masu aiki ma lab irin asibiti irin duka all these people that are su ne essential workers ana cewa a rage ma senators wallahi ne ne wani hardship wai hardship allowance wani irin hardship da Allah kuna zaune kawai how many million ne wai hardship eh. allowance allowances din ma ga furniture allowance wurin 7 million da hardship allowance in total dai kusan nawa cin da suke shi sa san barin wurin ba su so su bari mm-hmm. they just recycle themselves mm-hmm. over and over from one post to another akwai mm. Allah dai ya rufa mana asiri. So what is happening at Abuja? What do you think? Wallahi I haven't even um, it's all what I see on uh, social media. Eh. Eh, sai kuma traffic. Oh, traffic. Honestly, yanzu jin nake ma kamar an yi min duka saboda mm. traffic da na shiga. Okay. Mm. Eh gridlock ne irin ka zo gida ba ma baka da hanyar ma komawa gida ko da ka ce a canza mai da mm-hmm. ɗinka ba za ka ba. Saboda mutane? An tare ko ina kuma kin san suna zuwa su tsaya a um, advantage points inda za su yi mm-hmm. disrupting um, traffic dama wannan da gangani ake yi. Mm. So that I feeling effect ɗinsu. So inda za ki mm-hmm. samu unguwa mai exit guda biyu za ki ga babu hanyar shiga. In an tare mm. kamar bega yanzu, mm. kai da za ka automatically an riga an an yi cutting off wani dan wuse tu da zai je ina sai dai ka bi ta sako-sako cikin gari baka ba highway mm-hmm. an yi cotton ɗinka off utako an yi cotton ɗinka wuye an yi cotton ɗinka area one an yi cotton ɗinka off so mm-hmm. wannan kuma ripple effect in akwai traffic ko ina in nan akwai traffic in kika ga bega za ki ga jabi akwai traffic ke har life camp akwai mm. traffic jiya an ce wani sai balle ma kin san traffic ɗin Abuja an tashi aiki banda wannan jiya wasu sai 2 a.m. suka koma gida fa. Hmm? Wanda school bus eh kubuwa suka tare kin san jiya hanyar airport hmm. suka tare. Hmm? Hanyar airport suka tare jiya. There was serious gridlock. Shine dai kuma even though it's for a good cause gaskiya steps din nan need to be taken. So mm. kawai dai is an inconvenience amma it's a good inconvenience. Sai karka fita sai in dai ta kama maka dole to yau amma a dai peaceful? Ah, they are peaceful. Amma dai kawai an dan biya thug suka zo um, the other day dan nima I was on road ranar da aka zo aka yi wannan fashe-fashen. Mm. Dan Allah. Eh, ina neman na fito gida fa tsautsaye wai zan je supermarket sai naga hanya an tottoshe na dai ta mm. yawo sai na sai ce kai bari in koma gida. komawa gidan ne babu hanyar komawa gida kawai haka na je Bergen nan da kyar na samu na yi u na gudo. Mm, so it's peaceful gaskiya babu wani tashin hankali sai dai abin wannan amma su protesters suna mm. they are being very peaceful sai dai yan talks ɗin da ake ɗauka kuma talks ɗin ma mm. tun da aka kawo su ranan aka yi musu duka. Wani ma ya mutu a cikinsu biyu sun mutu so tun daga ranan gaskiya ba a kawo wasu talks ba that na gani kuma na san jiya an yi wani festival of lights ne ko menene mm. ko mutanen da aka kashe na ga kamar a lagos ma har da wani music kamar dai wani party ma ni na gani <laughs> kamar concert ne <laughs> concert free abinci eh free <laughs> abinci free music Wow. ba ki ga wanda aka yi wuraren cajin waya ba wani ya oh. sa da solar, panels um, solar generator ne ko solar menene eh. an yi wani Katakai ya dogo da caja kala-kala. In ka gama caji da Allah ka bar igiyan da socket socket socket da caja caja caja an ce in ka gama caji ka bar ma wani ya zo ya amfani da shi free. Gaskiya United mutane. so ah, sosai. Amma is a good cause they need to be heard. Kin ga saboda wannan hayaniya har an ba asu 30 billion da ake bin su. Haba. <laughs> Eh. Tunanin 'yan university ne ke waɗanda ke eh, ba su san cewa wa'annan duk graduate ne ba entrepreneurs mm-hmm. kowa na fitowa so ko mm-hmm. sun koma makaranta an threatening ɗansu da kora. Kin san ni abun ya bani haushi ma how hmm. can you as kenan but they're not even ready they're not even ready to be leaders sai da suka ga cewa yaran nan za su san musu nuisance na okay bari mu zo mu biya muku kuɗin to da mun ba su ma damu ba kenan ta zama a gida kenan hmm. to yanzu okay bari mu ga yadda za mu yi mu dan rage abun mu rage zafi bari mu biya asu mi settling kaga wani ma na cewa wai wai aya kawai a komar da su makaranta a sa musu exam suna komawa dole dukansu su bar wannan protest din <laughs> ba su ke protest ba ni waɗanda na sani masu protest ba ma yara ba ne mutane ne duka masu aiki ne ya students ne business people ne duka kowa na ciki tsofaffi ma na ciki so mm. Mm. wani magana asu duk bata taso ba amma su SARS din nan special police ne ko different from normal? No, it's a special unit. Kamar irin yadda za a ce akwai soja sai a ce miki akwai intelligence unit. Okay, na gane ya. Yeah. Eh, haka, amma su kawai an yi su tactical squad ne for to mm. tackle the armed robbery. Okay. Eh, tun farko akan armed robbery ne aka yi su, amma an yi disbanding din su faurin wurin so biyar fa. Haba. Biyar. Eh. Eh. Ai shegantaka ne sa kika ga protesters din sun ki wannan saboda sun ce eh ba abin da aka yi. To yanzu ba an sake wani swat ne ko menene in ba SARS ba kuma an sake yadda kamar yadda aka mayar da NEBA PHCN ne kawai. <laughs> Yanzu ya zama da daga NEBA ya koma PHCN ya koma AE. Eh, haka ne. It's all the same thing. Same. So gaskiya ba wai wani canji ba su shirya ba. bukari bai shirya ba. Tunda ana faɗa mishi an ce a yi cross fund ya fashe da dariya. Ni ban ga bidiyo din ba amma abun ya mun ya sai a ce ana maganar trust fund wai da magana sosai ne gome. Eh ya kalla irin sanwalun nan kamar irin kai wawa kai ka je kai wani you are succumbing to their pressure. Very frustrating. Ɗazu da na ji wani wani bidiyo wata tana narrating ordeal din wani yaro. Baban yaron. Na wani cijo ke ko? Wallahi sai da na yi hawaye. Wallahi. Dole ka yi kana ne. Ce yaron ina ganin ko bacewa yayi. ana ta shi aka ce sa sun ɗauke shi shine baban shi suka je can inda aka kama shi suka ce wannan sai aka ce sai sun bada kuɗi a ba ko DPO ne ko waye ne mm. wanda ya kama shi dai suka ɗan bada kuɗi aka ce ina wannan kuɗin ba zai isa ba baban ya je ya sayar da land ɗin shi ya dai tattara kuɗi miliyan uku a ba mutumin suka ce mm. wai wannan cikin change ɗin can dai ni ni ina cikin ji ma ni na fara hawaye ma ban ma gama jin me suke faɗa ba gaskiya sai aka ce wai baban dai ya zo aka sa shi cikin a sea of dead bodies yana neman gawan ɗan shi wadda take faɗa ita ma tana take ba da labarin tana ta hawaye mutanen nan ba su da imani ba su da imani shi su binne kenan you will never be found cewa suke a will nothing will happen haka wannan ce ko driver driver mu yake irin muna magana abu ne sai yake cewa sure shi ma yana da encounter zai ce sosai whether mm. yana tuka motar haya in nan from Lagos to Abuja ne shi kadai ne dai ina jin suka tsayar da shi sai sai suka ce ina zai je sai ce ai ya kawo mutane ne zai juya ya kawo mutane mm. Abuja zai juya shi kenan sai suka ce ina driving license ina me me sunan shi sai ya ba su shine sai ya ce wai mai sunan shi ya ah, to ai ga driving license ɗin shi nan sunan shi na kai shine yake sai yake ce mishi so yanzu wai me me zai ba su sai ce shi bai da wani kuɗi mm. wai ya za ya ce mishi bai da wani kuɗi ya fito wai in ba haka ba wai kashe shi ba abin eh, yadda sai a shoot you in and nothing will happen wai zai iya cewa irin ya kashe shi shi an ne sai yake ce to wai in ya kashe shi shi ma zai mutu Mm-hmm. irin in ya kashe shi yanzu in ya ji wai ya bashi tsoro sai can suka rike mm-hmm. shi kamar a ce maybe ya sun ya rike shi kamar wurin 9 hours dai ka rasa yadda za su yi da shi can daga baya sai suka ce mishi bai ya tafi haka kawai fa ah, so irin story wannan nashi ma shida sun yi ya ci sa amma ba su kashe shi ba don haka mm-hmm. aka kashe shi ko su ce an roba ne shi kenan <laughs> an ba su wannan shoot on site ne or something shi yasa suna abusing irin wannan power gaskiya dai ya kamata ma inga biyan gaskiya inga biyan mutane da kyau duk rashin kuɗi ne fa yake jawo wannan abin. Kuma is not enough wai a ce reform ta baki. The whole system is rotten ba za a ce kullum ana kwaskwarima ba. Mm. Wata rana sai ka canza gida. man ta isa haka. Ya yi yawa kin san wani kwaskwarima ma sai ya mayar da ya ƙara ɓata abu. It's time for real wannan kuma sadly manyan namu a selfish ba su shirya ba saboda generation ɗinsu su suka ɓata. Mm. Mm. So, So to them this is the correct thing to do. Haka ake yi we maintain status quo. My status quo is no more sustainable. No, it's not. It's not. yanzu ma ai politicians sun za a farma. Ai gashi na gani a Kano an bugi wani over lack of sun yi mishi dukan. Jina jina na ga mutumin hoton shi. In mun fara yi ma politicians din mu haka za su fara jin tsoron wannan kowa ya yi wannan kowa ya dan siyasa. yana mm. tunanin a zaɓe shi a sa shi ya yi recouping mm. abin da ya yi losing. No mm. accountability. Nothing. Sosai, no accountability kowa yana zuwa ne don ya ci kuma ko kai wanda kake maganan su rabin ensas ensas ana cewa wani dan uwansu ya hau wani abu yanzu zaki ga ana neman a'a bari mu duba wani contract ake bayarwa a wurin nan a'a bari mu duba wani aiki so kowa it's a whole mindset bari dai ka in ma kawo wani topic a ciki amma dai duk problem din da inda ya fara daga shine lokacin da aka yi colonizing din daga nan abin ya fara <laughs> I think there is menene light at the end of the tunnel saboda yanzu the social media din nan kin gane mutane can organize themselves they know what's happening banda social media kin san mm. an tura ka bango mm. have nowhere to go you have to turn and face the person that is pushing you eh. to an kai wurin kowa ya gaji an kai bango to the extent da an juyo ana kallon ataka din eh, and sadly su kuma they don't like the image that they are seeing yanzu baki ga baki ji baki karanta news din wani anonymous wannan um cyber um, hackers ina hackers yawa mm. kin ministries inda suka yi sun yi hacking jiya jiya sai ga message ɗinsu daga broadcast corporation daga twitter page ɗin eh, suka yi eh suka yi tweeting sun yi hakin police sun yi hakin cbn jiya sun yi hakin police database sun ce za su yi releasing sunayen politicians da account details ɗinsu Hmm. if abubuwan nan have not been met five five or five din nan in ba a yi meeting din su ba ba a san ko kiwaye ba kuma A'a ba a san su ba ai da foreign wannan ne ba ma mm. Nigeria. Kamar su ta taɓa yi na lokacin nan Sun yi kasashe ai sun yi US sun yi. UK ma ko? Sun yi UK. system lokacin nan. Eh suna yin countries in akwai irin civil unrest ɗin nan kuma sun san wannan they just go for you akwai a African countries da sun yi. Sun karkato zuwa Nigeria muna nan muna jiran sakamako. Wow. <laughs> ka zo irin na Egypt din nan. yadda kin gane youth suka zo mm-hmm. suka yi coupling ah, mm, uprising inda suka yi ah, enough is enough an gaji an gaji ga yunwa komai mm-hmm. ya yi tsada hatta da kwai nan kwai kwai ga shi dai krit ɗaya eh, dubu ɗaya da ɗari uku biredi ɗari biyar haba haba shida ya an ƙara kuɗi komai ya ƙara ga covid kuma ya sa mutane ma kin gane irin wannan kodakin mu ya fi affecting ɗinmu nan da aka yi lokacin